والتأكيد والعاقبة للمتقين والعقبة للجعل الظالمين تقيك بكلمي ويقول أمري وأحسن عقبة من لله قول قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الأربعاء العالمين أجل وقل يوم شعبان وقال الولي الذي يولد بالعزة bayan da na da Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da da wata zuwa Madina wanda ya yi ne a cikin da da wata biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya idan ba manta ba watan da ya wuri mun tsaya a darasin da sun yi za mu tsaya da darasin da sun da daya shafi na ɗari biyu da saba'in da bakwai a wannan misalin da ya ɗauka na Ahmad bin Ali na babban malami Muhammad Abdul bin Al-Bani Alhamdulillah Amin inda ma ne kin na da mu akan ko a tsawon da ya mutuwa wanda kowa sai ya yi ta to kuma da ya yi da gani kuma abu kare na mutum ko da gudanar da wato kayan da zuwa gaba ɗaya zuwa kwarewa da abubuwan da za a da mutum ma baya ya kwana biyu da mutuwa sun ma da ya kawo mana a cikin littafin fatan mu ya da ta mu yi kyakkyawa za mu yanki da ma ya fi yaki na ɗari biyu da saba'in da shida Kofi da bakwai, ina ma ya ce ba biyu ne hanzar yin wudu don kalmar. Da shida a wawan su ya dawo biyu ta suna أبي إسرائيل وفي زكاة يؤتي بالقرآن ووكيل لذلك الجهاد لما بدأ إذ وفيه نظر دين دليل القرآن وفيه إذ وفيه نظر akwai abin duba a kan wani addinin da aka kawo yin wuzuri da hukunci da wani fuska ta ɗaya shi ne inahu in tasar ala abiya ala hadisin da ya kawo ya taƙaita ne akan abu ya ala shahidin muslim ba abu ama sai ya samu wani abin da ya hannu wajen ɗaukaka hadisi ba abu ama sai ya samu wani dole ne ne abu ama annan da ya tafi mutum da ahmad cewa hadisin da ya ce imam ahmad ba ya rawaito ya ce duk da hadisin ba ya mutum da imam ahmad kun ga yadda ake da kari biyu mutum cewa ba za ya rawa domin kawai da kowa ba ba in ka ce karanta ba ba ɗi ka tuni za a rawa da kai ne mata ba mu ruwa da ya rawa domin na abin da ne sai ya duba a duka kakam da mai alama in ya gani ko shi ke banda ya zama wata ake da lokacin da waya za ta kai dama da dubu wallahi a wannan lokacin ba in aka yi lanta aka gama akwai ɗaliban ilimin da mutum ya koma gida zai zama da su da bayan da ya nuna. Zai tattala wani da tsirrai na duba, kan da kai ya kamata sai tana ba shi da na zai duba. In ya rasa a babu goma ce yin kuje da shafa kasar. Idan an ga yana da turbi ne, in babu ya ga yawa da gaskiya ba baya. Mutum kuje ne ya ce ka gyara, don gurin wani da rodo wani da yaro kuma shi a bane ne shi a bane ne a ko abu kai boko ya da aika kwakwan yake ne ana jibiyewa in ka ne su ke aike ma aiki da shirori kwararru suna gani aiki ke aika kana zuwa za a gani domin kun tattara ne su ko su ba ba yana gare su ya duba ma da yi yadda ya baka kafin shi ma zai sa wa ya aikin da yi in ya yi yaga aikin da yi bisa abubuwan da ka ne ya kwabo shi ma ya gani to da an da ka kai ya zai in kuma gyara gyara kai suna gani ba duk suna gani to shi ne to to da ka shi za ka ga a wurin su ma ka har gudan gudan aka yi akan kuma gyara addinin ne mutum ya yi aikin da ɗauko ka ce kai kai wannan tun a baya cin amana na sai ka bayyana cewa a gurin wani ne shi ne ni ka rayu da rubutu da a rubutu a da a rubutu yanzu idan mun yi kaji rubutu ai akwai alamar da kuke nuna cewa wannan magana ba ta ba ko da abu yawa shi ka yi alamun cewa wannan zargin ne ai dan alamu biyu a cikin kasuwar dole da tarihi da wata ba cewa wannan magana ko ba ce wani ne ba ba dan da wani ko shi ne a kare ke na albarka ne da kiyaye ruwa ko ba ce to shi ne ma da yake ne wale da karari ka kama a yake cewa imam Ahmad ya rawaito ba haka wani magana da kan sani nan ana isa al-mazkura fi إسحاق لا تعبدوا به واتك عليه ووقفه في القرآن لا يخرجه كما هو مقرر ثم قال an gane ku yawwa duk da cewa duk a ne mutumin kirki amma ya kawo magana an gane ku a kan abin da ya shafi alkur'ani ta magana da muka yi a baya cewa za a cikin kabari a kan da alkur'ani duk da cewa duk a ne kirki ya kawo magana da to inji ya ta tsaya a kansa wanda ba zai nuna kubantuwa ba zai nuna haka da kai sai da ke inji na wa annabi kuma mawqubi wa ma abattahu ila al-ashabi min qawlin wa fi'lin bawa mawqubun bihi ba kawai ta jigi na wa wanda alimi amma ba bai gabu zuwa ga annabi ba za a kira wa annabi ne ina da hali ne ba da abu da wato lamar da lahu da istihad to wani shi ne da ake mai zuwa ba amma kada ne wurin rawoyi shi ka ce ba ya tabbatar da magana shi ka tabbatar na uku an nan wula ne ka fara yi cewa ne kare da shi ba ba huwa inda amur bin gairi tarifa ya zo akwai ne ma ma'amar da ta hanya da yi ba malamin da yi wula ta kaji ya ce hadisi ga tattalin ne ba ba ba wala wula yi mutan yana da wani jidan da wa amma mutan ومرسل منه صحابي سكت وقل دليل ما روى راوي saboda haka wa mutar min sahabi saka kawai ta bi ya zo yi sahabi ya ce wa sala ba ba sai sahabu ba ko shi annabi ya ce da rai da sahabi shi ne mutar a karbe umma da muwata bisanin da shi wa ruya mawsulan an abi sa'id al-khudri amma wannan mutar da kuma ya zo mawsulan mai kiran kuma an tabbatar da sahabi a wannan isnadi daga abu da yake gudu da ya kai da an ce ba a san sahabi ne kuma ba ku da yake a wannan waya yake na an zama da alƙalin da ke an jinni kala da ne da ne da da da da kaula an ya mutu da kan ya ko din da bin dinana yake da ji annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ya bar duniya da kwana biyar ranar hijira ranar kuma a kasar da ya halittun rana a kan ko ɗan jira a kan yawon duniya sai a yi gaba da rabi to daidai ya ji annaba alaihi salatu wasalam yana cewa kai za ka yi biyu kowa ku sani cewa ina da ƴan wakana tsakanina da wa ina ina da ƴan uwa a cikin ku da nan ina da abokai wa inni abrau ila allahi kuma na kuta zuwa ga Allah ai da kuma ni minkum bali da zan yi wa cikin guda da wani bayani halil bai da la da ala ka inda ka da ni bali da domin Allah ya ga da ke halil kuma ko ne da mun da yi haka za ka bayar wani wani ji ko kudin da Allah ya ji mu dai kai yi wannan mutum da ba da shi da Allah kamar da ta da Ibrahim a kabila kamar da Allah ya yi annabi Ibrahim a matsayin khalil baratan wala kullu min al-adam bil ummati khalil annabi ya ade da dama da zan rike wani khalili barati a cikin al'umma ta yake da tabbatu a baba kun khalil yake da al'umma ma da na roƙa zan a matsayin khalil ala ku gawa wa ina man kana da gawa waɗanda suka duka ku ba mai da su na kura an biya ilimi duk na da shi suna rukun wato kaburburan annabawan su ba za da yi da wata alfikin misali a matsayin misali a ai ba misali da yi muna ba su jirai dukkan su yi ba ku kalu na da su na hali haka ولا تذرون ودا ولا سواع ولا يغوث ولا يعوق ونسرا وإن الموضوع من يفعل وإن يكون عن الشرك malamai ne da tsari an bari amma da ya faru bayan sun mutu kawai ne mutane suke zuwa abubuwa daga nan kawai za su ce da kan mu mata da su ya'yan mutu su mata da wani zaɓa daga zane kawai da aka tattara sai mutane ba su ba ba ta yanzu ba kamar ta kawai ga ta adam ba a je a rufi mutum shirka ce da wani Jika ada yang tidak bagus di mana ini, alam dah bukan itu pun. Cuma wajila di luar alam alam. Ini yang dia ada itu. Oh ya, cuma ayat mana yang mana cara kita jadi itu agar lawan dia dia. Amada raga ada itu semua itu ada itu. Ini juga ada. Ini kalau itu sudah ada itu juga. eh shi ne ya ba ku bala ai ga ba kawuri wai mu da dole da ku kawuri duk wani abuwa ya ai da wani maganin barayi a shi kawai shi da ana ba ka ganin kai wani abu ya sai ya ga kai shi shi ai da wani gidan da kawai ko ne sai ya ga kai kai shi ne yana wani abu da kai yana jiya ga ya ka da ne ba ka kai karatu ba ka ji kawai ba daga cikin karatu saboda ga wani lokacin gara da rawar abubuwa sai ka zuwa da abala tuju abala tashi ba sai su ya wuce da wannan shi ne ne ne ala ku zuwa da fara ta ce su zuwa ku zuwa ba kada ku zai ku yi kamar zuwa da wani ba in ni na da ku an da ina hana ku yin kaza ina nan akwai yi a kai da kuma muslim dole ta yi fitta ban da sauran mutum gida wani taba hukumin kwashi lina ta ta yi ban ba'ala allah wuya ne a sunan zuwa da hu wani na tibu ina ta yi ina yi muslim wa da hu na a kare da abu a wani nan da yi ni wa ziyarar da hu kuma a yi kofi tafiyar lina ta yi lina zuwa a tsarin da shida عن عبد الله بن مسعود قال عبد الله بن مسعود يجي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعلم خلال من لا تثبت عقلية فإن من جلال الله إلى الإنسان كلام مدعي من تدركه الساعة وندع القيامة لا تنفيه وهو حياة هل هو أن القيامة تقول هذا لا domin annabi ya ce wanda kiyama ta zura da rai yana cikin shararan da ya cikin shararan da to da ku tashi kiyama mutum yana nan ya shiga wani wa man yattaqi lil umura masajida nabi da kuma da za su yi makabarta ko kabarta a matsayin masallaci a tare da Muhammad وسيدنا يديه حسنين عنه رواه ابراهيم الكبرى وابن ابي شيبه وابن حبان في سيده وابن خزيمه وقال ابن تيميه اسناد الدين ولعل الهيثم سي امام الهيثمي يا سنواتين عن كونه في المسند لقد في وسائل المسند فعلاه للطبراني وحده في جنجر الجزء بإمام الطبراني كأي ثم قال يجي وإمامه الثاني والرابع an ayi da kai na ayi da kai da ma ka da wannan nabi kada da Allah lokacin da Allah ya rage lafiya da da ka ba ku da shi kani da kai da Allah ya fara shi wanda ne kin ma da su da suna gida suna tattauna da ran hakuka wannan yin da suna ta bayani a kai sai suke faɗan wato babu kare ruwa don zai gani na da suna labarin wata tun ya fi labarin a gabawa bukatu da mariya sunan yosin mariya an gane ku yau yau suka ce a adadin mafayin ne ba an gane sunan da madamari ba ta wato وقد كانت ام سلمه وام حجوه قد اتت على هذا الامر وام سلمه لام حجوه ان تتعامل الهجره دعاء بين الجندي فذكرنا في حكمها في الجزاء ايوه من ايوه ان قهوه وتساوي في أسكي ولئن وين موجود بعد ما وجد قال سيدتي فقال سيدتي لا أعلم فقال سيدتي أعلم إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح أو إن مدان يكون فلا سويا هرجا لما كوى الجنود idan mutumin kirki ya mutu a cikin idan aka samu mutumin kirki a cikin ba ma ta yi mutu ba da wuka na tsawon zuwa abin da suke yi zai yi samu kawarar da suke jin matsalaci a kawarar ko a kan kawarar ko a cikin wato matsalacin a ake kawarar ko a daura da kawarar a yi matsalaci daura kawarar to shi na gaba yin zarar da zarar da ko ga abin da suke yi ne ya ga ne ke kula yi ka shirar da zarar da koki sai ce sun masauwa rufin yi zirga suwa daga kuma dai a cikin masallacin da yake wannan zanen yi wannan hutuna da zurbikin wannan mutum wula ita kirarar nan da yan da yake yawan siya su ne a kirarar halitta a wurin Allah ran tafiya annabi ya kira su da rabar da Muhammadu tare da Bukhari wa Muslim wa Nasa'i wa Sara Abu Ahmad wal Bayhaqi wa Siyaq Lawma wa Ahmad wa Ibn Abi Shayba والزيادة ذلك يزداد وبين موهبات عادي وقرآن معه يجي أمام أقول لا تزداد لهم يقول جماعة قليلة ومن الساعة وزيادة عادي يزداد أوردتها في كتابي يجي لا أقول في كتابي لا تحديث تعديل الثابت من اتخاذ الأمور والمساجد أكرم الإنسان من أمام الجو هذا من يجعل أعطي لك أمام الجو girma da yake waliya da dillu dilala da tsadiya tana nutarwa nutarwa da kakkiya a la'anar da kanar da kuri wa kanar da a kan cewa a riƙi makaranta a matsayin masallatai yake haramun lima fi hali la'anar mutum biya saboda abu da yake na tsinewa masu kwamfaruwa a matsayin masallatai لعل الله يقول وكان الوضوء حتى يكون مكانه يتزوج يوم الدين ولذلك قال الفقير حيث من تاني إذا قال حتى اليوم لا الزواج والباقي ولما لم يعلم كلمة يجب فوائد واجب هون عنه يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم ملكا ألا يكون اختياري من يمكن بالوضع وكهلا يكفر عنكم سيئاتكم sai kuka yi muku ƙanana wani da muku mutanen ko wani kalan kabila za mu shiga da su mun da babba ko kuma ne shi ne sai mu ka ba ke da shi ko wata ma ke inna la illa la ilaha to wannan a kamar da kun ji wannan ce da za ka ce kabila guda ba ku ji ba shirka tsari saba wa iyaye wasu mun ka dawo duka saba wa iyaye mutuna wa iyaye da kuma duka ne wasu mun da zama da abu ya bawo hadisi nan na abu hurairah aljanna ko ta ba'a dunya ashirku wa sihr wa akul mali yatimi wa akul riba wa qalbu salatu wa salatu al-ghalat wa tawalli يوم الرحمه وقدر الذنب الذي أمر الله به لا إلى أمه ويجب أن ترجع على روحه ولا تقول ما مدى الذي يريد ما سويه على الكافر سويه الجيكاو لا يتبعون لا يجري في ولا أول يتكاو إمام الحيثم يريد على ولا يرويه فيه قول بما الزواج بالتالي من الزواج وسؤال الناس يقول يا رب العالمين duk laifin da ko da aka ba duk laifin da suka ga mutum ya yi Allah ya tsine masa tafiya duk wani laifin da kaga Allah ya masa mutum da ya yi shi da wani tafiya duk wani laifin da kaga an ce idan mutum ya ko aya hadisi ko aya duk laifin da ka dace idan mutum ya yi ga adalci a ba haƙƙi da za a yi ba da ni na wannan ba kuma yau ta ga ka tsaya ka ba kai dan da kai ba za ka iya samu da yau sannan da kaji ka ce ta ba la kabira ta ba da kai ba wala kabira ta ba da kai ba ba ba wanda ya ci ba ba kuma za ka ci ba sannan ba wani alamun da yiwu ta ga ka domin in ka ce karami ne ko ta kai wani karami girman wanda ka saba ake ko Allah ba wai ne ko ba eh an adam ka dai sai da ka yi abu da kuma dan adam ka amma ku ya zo yi ko da muna cikin muna cikin muna cikin da yake da a dan muna muna wajen da kullum da yake abin da wani yake da yake ne ne ba ai an ce kuma duk ina ya faɗa ya so kalmar da yau da kalmar da na cewa asali Allah ya halittu ya halittu ta dan mutuwa kaga ai shi wanda yake gurin ai na buƙatar kalmomin da za su ci ɗaukaka mana to a cikin wannan kalmar ku yi damar da rayuwar ke cewa sannan kuma ka wuce Allah ya yi da idan ka yi fito bayan ya gama da wata ne da ji yi fito ni gaba ɗaya duk mutum ne a kan kowane mutum ya ce da yake sau da haka ko mai mutum yi da irin a shaɗi da yake ko a can da rai da ba ka mutum ka gane abu sun mutum mutum ne ya mutu ba ya ce zai yi ne ya zo mun gani a ruwa da daga da ke kan da ana yin yi domin ya yi wata da ya yi me hukuncin wanda da sai an gaba sahur bayan an yi sahur an ma dawo me ya yi dalla a ruwa sai wanda ya ko su gano da ya kora a ga abu shi wanda bayan ya ce gaba kuma ruwan da dawo ya yi zai dauka gane kowa yanzu ya ga ba ma kuma tsakanin da Allah sai yanzu da haka a nan ɗan da ba kafin mulki da ya yi kira da abin nan na mura ya ya yi hudu wannan gaba da ko ba ka tsakanin ba abin ba zo da haka irin wani na kuma kore ne suna buƙatar zarfin daban da zarfin wani zarfin daban da zarfin wani kabila ko ya yi abu da aka ce Allah ba ya zai kwai ya zai kaurewa kaga ai ya ke karanta akwai abubuwan da yawa yanzu muka rera su zuwa azabar da akwai manyan yin kuka da kake manya manya wanda suna mutum wani ma suka ga ya fada cikin wani zai koma gida ya ce ko Allah ya yi ba saboda ya kai ko kuma a gaban da aka yi Allah ka ya yi mutum da gaba da aka yi amma mu a yanzu suna cikin da rai a guraren to girman Allah ya yi guraren to shi ne ba da yake gaya wa kana cewa imamul haidani ya kawo a cikin azawajin kuma na fara da wajen sannan yana da wato kabira wajen ɗari bakwai a kulkuli wajen ɗari bakwai yake a kabirar tuttari da wajen tajuwa yake an kawo shi a kabira ta da ta inda uku ya zuwa kabira ta da inda uku yake ƙarin da mu ne ba kabira al'adiyar da ta mutu yake rukun abubuwa a matsayin masallatin ne kabila sun ba za ka ba da lahari da muka sani ba wa kai ne sannan sai ya koro wasu daga cikin hadisai da suka gabata da wasu limanin da a dafin ila wanda ba ta kankara su sun ba da fifi wa adu hadihi min al-sawa'i wa qatu hadihi wa an jahiliya lissafa wannan a cikin manyan laifuka yana iya cikin wasu عند الكبيرة وبعده أخذ ذلك بما ذكره من هذه الأحاديث yake kai ka ce ya rike haka ne dangane da abin da aka ambata daga wannan hadisi na cewa Allah ya kire manzo saboda ya kai madalaci wa wajen ruwa ne kuma abin da ya dogara da shi yake a cikin yanki domin Allah ya kire mun faɗa a cikin gwamnati sun yadda a gwamnati ne in Allah ya kire wa abu da ya الجاهلية والتي دليل إذا أبيه لأنه لعن فجوة من فعل ذلك بظهور أبيه domin Allah ya cinye wanda ya haka da annaba kabar kabarin annabawan sa ba balantana kabarin da ba da annabawan sa ba in fata kama kake da wasu malamai a yanzu ko wasu manyan hamsa ke gunai ko wanda suka kai shi garin sai mataki a ilimi to su masu da ilimin ilimin mu ne da ruwa irin na da wani domin na da alfa wani abu da suke yin mutum ya kai mataki zai wani abu Allah ya yi wa wani amma malamin mu da za mu yi yanzu wani zai iya kai waye kun ba su saboda ya yi zai yi Allah ya yi wa Allah wani ya ce ya yi wa Allah mu alamu ne da Allah amma ba ba ta wata wani saboda sun fahimci Allah ya ce wa abudu rabbaka hatta ya ajiyata da bai kai ta bauta wa Allah har sai ya yi ya zuwa ne ya yi mutuwa zuwa ka kai da amma mu mutanen mu yanzu ba su ne mai wani daga kowa ne da sai wani zai yi ai akwai abin da za ka yi sunan ka da ta rage ni in ba ka da ni ma su yi da yayi kuma mutane ko suna yanda wanda kaza ko jiya muna karatu da yara wanda yake ba da kasa lokacin da ya yi ta ce babanta yana cikin manyan wajen kana domin an sanya abdullahi na amman ya hada a yakin kuhu aka wuce shi da aka wuce da jabo a tare aka hada ta da wani yayin da ya ya mutu da jabo ba gudu amma ya kuka yi ka ga yadda ala ala arzin wala ala arzin ya ji da dole ne Allah ya ce dole ka kuka ne da ya jaga ya wata hada sai da ke kai mutu da aka zo sai ta ba wani ya zo aka ci da biyu ta makabantar shahidi bayan shekara arba'in da shida da sunne ga wannan shahidar da aka zo kamarin da ya haɗu na gurin ma'auya ya ce a ce ne daga gurin a canza mutu ana zaɓulo sakamakon da aka taɓa hannun abdullahi bin haram hannun da abu kala a kirki da aka daga hannun zai da duniya da zuwa wanda duniya wace shi kuma wannan da ake tunani yanzu an yi zai da abin a hakuri a gani su ne shi hukumar da zai arba'in da shida ba shekara arba'in da shida amma wala zai da duniya da zuwa fuskarsa wanda sabo shi kai ka ce ya je mun zo da yana tsaye yana guri nuna wajen ba na zama da shi ba da ba kawai ka dace ka rage ga wani al'awar yau ne haka mutuwar da biyu a wurinta ba kuma gaya ba da ba shi ne ɗaya daga cikin da gaya ba a kwanan da zumunci ɗaya daga cikin abin da Allah ya yi wa mutane cewa wato ruwan da kuka gaya musu da ku da kuke a wannan jarabawa da Allah ya jarabe ku ta wannan gurin na ce to a irin jararen Ramadan a kai wani cewa za ku zuwa to ku ƙara zuwa ku Allah ba shi a za a ƙara rubuta juna a kan zuwa ku a wanda za ku zuwa yawwa haka yake in ba kai aure ba da zuwa shi ke da zaka da wasu ko ka dage a wannan lokacin a rubuta juna ka ba a wanda za su tafi wani shekara in ko kai zaka ci ka koma ba ki zo da ka zai kana wata shekara wannan shi ne in ka haka kuɗi ma bai zo ba kuɗi sunan ka ya fada cikin kokara kana ciki ba ka yi sake ci ka dace ka ta gaya wa Allah da zaka yi fatan ci albarkar da shi na saboda haka wallahi a wannan kwanakin da ramadana ya zo sabon da za a da wanda za su yi da wanda za su gwamna da wanda za su komai komai da ya rubuta duk wanda wanda da jinjar biyar sunan shi na ba su misali da shi akwai wanda za su tara su wata ɗaya biyu ko hudu biyar baya abin da ya wuce ba da su ba su da shi aka rika yawon da hajji da rawi bai taɓa abu da sunan da ake ba bai sani ba wani na abubuwa kullum gida masa wakar cewa idan ka zo yin azumi karka yi ka annaka motsi kamar mai ban fada duk azumin da ka zo yin karka sauka cewa Allah ya zo nan azumi sai ya bude ba a yi kai haka ne ko da Allah ya ja nan gaba ka lara azumi duk ba da gaba to karka yi haka kullum sai ka yi ba da kai Allah ya zama da wannan shi Yadda وجعل من فعل ذلك بظهور سلحاء من جرب القلب عند الله ومن الله لكن يسن هو اللي يعرف تعالى لكن إذا كون فرق باين الله سوى كل جرب القلب بل يا جرب القلب عند الله ومن الله يقبل جرب القلب yanzu yin da ya rasu kima ta yi magana a zuwa zuwa karatun yanzu ba za su dace gane bangaren da ba yana da wani idan cewa shi ma a gudun cewa yanzu a wannan shekarar da ya ruwa idan yi ba so da haka ko ta yin ibada dan yi ba yi ba ce saboda kuma yi abin da Allah ya yi nuna Allah ya bauta masa sai kai bauta ka duba ba ka gaba gaba kuma tsoron mutuwa ba ka je shi hana mutuwa ba ita mutuwa ba a tsoron da ta hanyar yake ba yawwa tsoron mutuwa a rashin hankali ka da biya ka to abin da ya zama ba dole ya zaka yi dole ne kawai ta hanyar lafiya ya ake gane ni kai ta yi kamar Allah amma ba yadda za ka yi ita mutuwa ko kana tsoro ko ba ka tsoro ko ta bayan Allah ta ce tun da lokacin da ya ga ai ya wani zai ba wai ba saboda saboda rijali ba ta ba da ya ga kiwo a wasu ga tana da ga kawo tana kayan da ta wuce ta kaya sai ga wani bayan Allah ta ba ba ne ba fakam min da iwa min da ihi ma da shi kai ne da dole aka yi ruwa da lafiyar talauci ji an gama jiran jiya a cikin ke da baya ba ki ta ba ku ba wa kan min taki a ta ke da ne da man da lafiya a ku gani ko ke ta rayuwa da ce ba wani yana nan in ba ba kuma ke da mu eh akwai wani mukala da ba muna yi da su ba ko da su ba da da mu ne shi ka ga wannan da ka nauyi ne ko ka fice wala ba da ni ka ni ko ka da ni ba ba ka da ni ko yau ne aure ku da ni a wajen ne wannan ne ka da ni ba ba ba wannan ba wannan to da ko ne ni kawai ai kokari eh mafi alheri mukuni ne wanda ya kawo rayuwa ya wannan shi da bai da Allah ka ba ku kawo rayuwa cikin biyayya da Allah ya yi yau kuma za ku maka bada idan mutum wato sai ta ji a zuwa da zuwa ya Allah ya rubuta sarki ka ɗauki rayuwa ka mutukar rayuwa wato ka raya da mutukar rayuwa ta ne a jiri a jiri ka ɗaure da mutukar mutuwa za ta zama hutu ana rubuta mutuwa a fadi da wannan dalili kamar yadda ba da yanzu cewa sai ta kuma wanda ya yi ne da jirin Allah mutum ya kuma cikin mutum na yaga imanin da rayuwa da kuma sai ya Allah Allah ya ɗaukar da imani ne su gaba da abin da rayuwa da rashin imani wanda ba ba da ne amma an kowa ba a ruwa mutuwa in yi wurin mutum bai da kuɗi ko da ba a ba ya kaga shi ne abin da kuma na tsora bari sai zo kai ba a tsara tsara da ta cewa da za a cewa ibn zubu ne ba kuma shi ne ko ba a yi rubutu ne gefe wai tawaye ne wannan waya za ku kuka yi a tsarin cikin har kuma ya zauna a nan akwai ne kuka ai wanda ya kamata ka ne in ka gaba a cikin lafiya yawwa an gane ko kaga umar da rubu cewa yi lauki na ya hali kogoyi kamar nan da za a ce ko da cikin kabari kowa ya rubu duk wanda ke baka wata yanzu da za a ce ko yi rubu ya yake da kamar nan yau man ni ayya da wata da ta ne wuri Allah ya ba ta ba a ɗaya a wata saboda ne da ne inda kar su yi dama ce da Allah duk wanda ya kai ni a wakana da ransa da lafiyarsa to ya ƙara ba ka dama dama ne shi ne ma da yake gaya mana fabi da hariru da na a ce akwai tsoratarwa gare mu kamar yin ruwa yake kamar yadda ya zo ruwa ya kula da masu yin ma tsoron abin annaba ne za su zama yana da jan kulli dangane da abin da suke aikatawa ayyuka sun yi umarta ko bai ko yi ba da shi Allah ne yana kuma ta da lumbar da dangane da wasu da ya a gare su ne cewa sun hanyar da abin da suke yi kula cewa kan yi aiki irin aikin wa'annan masu yin turoni a duk bayyana a duk gaba da ilimi in suka haka za a tsine musu kamar yadda aka tsine wa yankan. Na'am. قال بعض الحنابلة وانتبه ثم على من ملاوة أمرية suka kai kaso da bai da talata inda da kabari duk wanda ya rikon yin sallah a wajen kabari mutu bari ka kela an gane ku yana da neman albarkar na cikin kabari shi ne ainihin mu'adar da ya yi wa shi ne wato asali ɗanɗan wato shi ne ga wato ƙetare iyakar Allah inna lalina ta tuna za a wa rasulahu ulaika min ajami wanda ke ƙetare iyakar Allah da wasu ƙetare ga iyakar Allah ne da su ga Allah ya tuna cikin kaskan da su iya mutane shine ba ne yake wa ilahu dini da kuma kirkira a addini wani lamma ya rubuta kullum eh lam ya rubuta kullum ba wa ilahu dini da kirkira a addini biyoyi lam ya kullum ba eh lam ya ko illa ma ne rubuce lam yi lam ya adalmi lillah yawwa lam yi babu wata a yau da ne yau da su me nan shi ne lam ya asali illa wanda ana ba ku cikin sarki bi ba da yin ne a gaba ne na ya da so da lahani hali ne zuwa ga ثم إجماع تزوج الإجماع المعروف فيه فإن عدم المحارمات يهم في جمع هو تعالى عرضها وأسباب الفرق ثم ودليل الفكرة na ɗaya ɗaya da talatu ida yin sallah a gurin gawo na biyu wa timadu ha makaji da rukon makabarta a matsayin masallaci na uku yake aure na ruwa a raya ko kuma gina masallaci a makabarta ko a kabarin kawai a yi kabarin a yi masallaci gaba ɗaya a samun gefe guda a yi kabarin ne kamar yadda kuma ya wani masallaci. Duk a yi wani والقول بالقراءة مأمور على غير ذلك wasu ba da suke ce wannan makaruni yana ɗauke da wani makaruni ba makaruni a ke nufi ba da suke nufi suna nufin wannan abin yana zuwa haramu da yasa saboda zuwa gurin malaman farko suka ce wa makaruni suna zuwa haramu haka Allah ya yi sako wa kazara kuka Allah ta abudu illa biya wa wani wani haka ganin da ba abubuwa da kalli ya kake ne kullu zalika kana sayyid wa la takrabu illa wa la takrabu nafsa allati wa la takrabu ma la yatimu haka idan da ba ma zuwa kusan goma sha ɗaya da kalli sai Allah ya yi kullum da yin tsara da yi ko sai ya ta kan da shi kamar ruwa haramu da shi ne ko ba ka ruwa wanda ka sani shi ne da yi to shi ne ma da yake in domin la yuzannu bil ulama ba za ta kan zata wa malamai cewa me da bi da shi ne da wajar an da shi da la da la da ta halatta abin da aka samu da jiran hadisi a kan annabi ya hana ko da ana ko da abin ba zai taɓa yiwuwa ba domin wato hadisan da sun kai a ce a kan rukun makabarta ko kama ne a wajen masallaci gangan ko gida hadisi ba wai hadisi ne da hadisi ba duka ba ta yi to ba da rai ba da da halatta hadisan da suka zo abin da ya zo ya wato annabi ya hana da hadisi ne ba ba sai ma da yake وتجب المبادرة بهديها وأدري أنك تقاول روحي قبل إذا كنت أنا قبل يهدي وهم ثلاثين قبل يقول عليه زي ما يرجو أخي قبل يهدي ثلاثين قبل يهدي ممكن ba wata zafin da zai da ra'ayi ba kawai cewa amma ba za ka makaranta ra'ayi da Allah da haka da haka a turai daga nan a kai shi ke nan zai bukata ba bukata ba kuma ta kawai zai duba ya ruwan ruwan ai aiki ana yi wa aiki iyalan aiki ana yi ai ba hudu iyalan da wani yau a su iyalan da ba dai a dubi su yi sabo in kai in gunne ka ai da ba abu ba abu da zai gida ba abu da ya ba kai ne ruwan wa'adin da ke ba kuma da rufe kumba abin da ke shi ne wannan magana da muke yi kuma makamantar da rufe da aka fara zuwa aka fara amma da na fara wannan karan da zai shiga makamantar sai na lura zuwa gaskiya mafi yawanci wannan kawai da aka laifin da ta yi da har ba da gani ba za a ga wani ne suka shigo da wani kawai suka zo da yau eh mafi yawanci ne da na karanta shi a cikin wasu ne na ga babu typhoid din ne ga babu DOD ne cikin gari ba dai dai bane dai bane amma mu Allah ya ce wani wuta nan ba ake yi ba su fara wannan mugun ne a cewa ai ha abu da muke tsoro ko da su koya wani ya ga hali na yi ba su ke wuce ba shi ra'ayi wala amma duk na yi ku zan ko wannan karan da ne na karan da gaskiya ba su da mutum a wa'annan ne masu jaratu da kai da babu babu ba ce ba su iya a kewaye ba da wuri wanda abu da ba su da ina da waɗanda suke wannan babu babu alaji an da zuhuru wanda ake kufa kai da cikin gari za da haka wurin da ake wurin ke kuɗa da kata har da wani kawai ne daga ne fanka kuma ana samun masu motsin domin su ta motsin kullum kai ka san wannan bai kuma da addini kai ka san kuma wani murin abu wata kila ba kudin ba rayuwa ka yi ba in ba kudin ba rayuwa ne wani aka ba da ne ba su ko wani ne ko wani ne wani ne ka ba wa ba rayuwa ne ya fi wannan dubu hamsin da za ka wayar a kai a nan in ka ba wa marayu yanzu uwan yara ko uwan marayu da ake wani amfani da shi azumin shi ran da yake kamar Yanki ne ma da yake gaya mana yake Sai ma ne to da ni mai gwada su ya hadi da wa'adu da kiwa kalaki alal kubu idan ya zaru bil masjid da sunni yin wannan kogogo a kan kabari yanzu ya kudu da wajen da masjidin jira a san masjidin jira to wanda aka ba su a gaba shi ya ba sai suka yi gaba da masallaci ta ne yawan masallaci a madina na kuma wanda zai yi tafa da masjidin jira ko yawwa wannan wata ko kuma wata zai kan bayyana lukini da bai wuta liman haɗa da Allah ya ga ya ka fara cewa sun yi rigi wannan masallaci da ne da wani kiya da zanen ba a yi masallaci kawai don wasu sun yi kai ba wata kiya da ba ba su masu mawuyance da zai ruwa wallahi da za ka da hukuma kawai wai saboda wasuwa da su masallacin ruwa ba duk ya samu mita goma ko a cikin kawai a yi bambanci a yi ne mai sai da cikin juma'a da yi akwai manufa akwai manufa amma abin da ya zama da ruwan sai kawai da mutum ya je ya je ya ba ya na ga ya yi kake bulo ba su tsara ba sai wanda ya yi shi ko mutum ya ce ya zo masallacin gidan ya bai da jini ba kuma sai ka yi ba kawai karkar wannan karamar ba da ɗan kuri da shi na lokacin da ya baya ko kuma ne wallahi Allah wallahi da rai wallahi ko kuma ne babba yanzu nan gurin ganin nan sai rufa da jiya da abdulhalim da ko sai ban ce wannan ba wanda ya yi ba ne haba ba ne Allah ba ka kula da kai malin da wannan da yi ne wa yau ko da shi ban da wannan da shi har na fara ku da wajen gidan gida wa da ya ga bai ku da kadan gaba daya ki dan Allah ne Ita ana samun masu addini malaman addini masu yanki da kima mutum ya rubuta yau ba za ka yi kawai shi ne da gana in yana cin kuma magana su ga gaya wa zuwa ina fara wajen da ya yi ina wanda na gaya ba a kowace da yawa to yake na ta nuni shi ma ta fi zuwa ba ya yani Suna ga mutu. Kai to, ka zo wani limami ji ko da abu da yawa, kawai wata ana zama mani ji ko da ba da ba. Sai nake wata ce, ai ya kamata wani ya mai yadda ya ya kamata yi da yi. Wallahi a cikin lalata ne ya kai. yi ya ba mata sallah ne abu da yake wannan sallah da ba ya yi ba waye yake kusa ne ko saboda ai kin asali waye yake yayi babu eh ni ne wai ni ka wannan gangan ne wallahi ya ba da abu ba ya an rike shi ba shi ya ja ido dan ka ga ba Allah kasan kasan da yake da Allah ya ce ka rabar ko ka nemi ilimi ya Allah dan shi ke karo ba Allah ya yi ya tabbatar ba da shi an bayyana da ku a wani domin shi da haka ka neman zuwa ba gobe da zuwa to abin da Allah ya yi shi ya za ka Allah ya tsaye ba kada yi kala da amma ta ba a yi yari ba ta yi da za ta tsaro to mutum mu koma zuwa ga Allah Allah ya yarda da ya ya karba abin da suke amma ba ko mutane a ruwan nan su wannan ruwan da ya yi to ga ga dai ya Allah wala an dai kuma da ya ana ko shi ne ya Allah abu da kalama da ke da domin masallacin an gina shi ne an asasa shi akan saba wa nan shi kansa kabari amma da masallacin da aka yi kabarin a kan kabo bi annahu la ha'ala li kubata biyana wa amara bi hadhihi al-quburi mujriba annahu kuma yake a tantance duk kabarin da yake yi a ya tura da yana al'ummi wa ya ci a wani ko ya aika ne ke kaje duk kabarin da yake yi ko wani daga cikin sabbin cewa karni sai ya dawo kan gida. Wuce ce wata jiru idanun kulle kinni kuma wajibi ne a kauda duk fitilar kwai shi ne kinni kana ne fitilu ke na kwai a makabarta shi kuma wannan wanda ake magana shi ne wanda ake zuwa a sa a kan kabarin autira da ko fitilu ko wanda ne na zamanin da sauransu koda amma in an yi ne za mu zo nan gaba idan an yi ne dan a wuce ko dan a gaba farko da wannan ya halatta yawa dan a wuce a hanya ba wai dan tsawon wurin da ke kawar ba ai da kawar yawa da ba da fitila da zai da ita cewa ya ma ba ya san me ka kunna ya ma san ka kunna ne ba ruwan da kawai da zuwa na hanyar mutane ne mutane ake yi saboda barayi da wanzuwa su dace wani abu da wanzuwa su da wani abu a makawar da da wasu zubar da kanan da wasu abubuwa da wanda wani rashin fi da yake yake da su da wanda ba dai ne kawai ba da yake wala ya zai ruwa kuku baya halatta mutum ya yi wakafi da irin wannan dole an gane ko yawwa wani duru kuma ba a daga fiye ba kaji cewa idan idan Allah ba da kudin sarki ya sa kudin da ya kudu to zai yi zai yi masallaci a makawar zakara zai halatta ba kana so ka ce lokaci ya yi inda to zuciyar ya fiye ina ga kamar kullum da yawa da muka yi aiki ba da yake hada wa kinki kasu masu bari da hada to shi ne kullum da yawa abubuwan da kuma kare da yawa da yawa da yawa da kuma ya da ya yi ta tambaya har fasa da ya yi da ana mana akwai wani daji ne suna wasu ma'aikata ne ne hukuncin da addini gaskiya in ba a kai ruwa sai ruwa ba ka ban ta taɓa rubutu ba ka bari mun rubuta da ruwa da ruwa amma zan rubuta zan rubuta amma kun ji tsaron a na wani tsammanin sai zan rubuta ba da wani jamun ruwa ne so amma wani rubuta ruwa in ya zo sai yin faɗa abin da zai iya sani a kai ma ba zai wata mai baya wannan shi akwai ɗan uwa guda biyu ba can a baya ba shi ba da mun ba da da yaro da ina ga yau da da arba'in da wani ne shi kuma na kusa da shi ma yake yau da da yau kuma babba ne da ko bana da ko ko ma ko bana da to da ku na da addu'a na da cikin ya yi ana ba ku kuri duniya ko je ka ba ku bare da mun ya fada mutuwar iyaye idan ba shi yaro to ina da ya ba in ma ji ya zara su kafi da biyu ɗaya in kuma ka rasa su biyu to ba kawo ne. An idanu kana so ka san idanun ka na to iyayen ka na Amma mutuwar mahaifa, mutuwar idanu, kuma ka san mutuwar idanu ko abu da yake yi a rai. Ko da muhimmanci. A bayan wannan uwan ka kuma ya rasu to gaba wata gabar da aka kuɗe ne ba. Eh, mutuwa da yan uwa kuma gaɓɓai ne ne ne ba. Gaɓɓan da yan uwa da su yanzu da ake da su ne ba. Ana tsare ne. Ko dai ka ba mu kamar yadda na ya faɗa, ka san ita ta'aziyya. Duk wanda ya zo ba ta'aziyya, in dai ba wanda ya taɓa mutuwa ya zo ne ba, ba ban ka ya mutu ya zo ne ba ta'aziyya. yana cewa Allah ya jira da Allah daga zuciyar sa wani sai ke zuwa domin ya san abin da ake haka nan wanda ma ya je da ta mutu ya zo kai ma da za ka kawo da zuwa ne ba ya ji na rantsu da Allah daga zuciyar sa wani sai domin ya san ciwon da ake amma wanda na da suke da rai zai ji man dama ya nuna ba tausayi ni yadda ya ji nauyin ku zai kai yadda ake kuma wanda na ke rasa shi sai ka ba mu shi sa duk wanda daga ya rasa eh da ku ya yi wani karba Allah ya sani ina da ya rasa kuma Allah ya mata jarabawa babban jarabawa da Allah ya maka a duniya shine ya raba ka da iyaye ko uwa ko uba ko ina jarabawa ne ne tsira ne wato ne da ta basan ta kuma da ɗan uwa shi kuma ga kanka ake yi kowa ya san tsakiyar jiki bai da daɗi domin ya roƙa da wani da ke ba ku hakuri da duniya abin da yake haƙƙi a kan wani karɓar yana da duk da ko shakka babu haƙoƙin da kuke da su suna rayu bayan sun mutu ba a kuma ta haƙoƙin kamar yadda muka da a da wani wani ɗaya daga cikin haƙƙin su shi ne wajibi ne ku dora yin addu'a dama suna da rai wajibi ne ku dora addu'a ballan da su abu na biyu a dora da ni da wato tarin da zumuncin da suke sadarwa abu na uku girmama abokan don wasu da yawa za a ga yanzu ba mun biya musu shi ba ma da su yi magana da shi dan wanda ya saki da gani ya ya da yanzu ba yana zuwa karatu na ji da ajiyar da ba sai muke magana ya ce yanzu a shekarar nan a shekara guda ya ce a tsukukun gurin su kawai iyaye maza kusan goma sha hudu da kawai eh sha hudu ko sha hudu mata ne duk maza wato na da ne ina ji wanda kallon dole yake da wahala a layin da suka ga gida ne guda biyu a ranar da uku da haka duka wannan gida ne na ji ga layin an da ke zuwa da ya kamata su samu lokaci ko a kara su da a yadda ya fi ke yi wannan bani dukan a yadda kan musamman saboda haka wannan darasi ne ba ya kana darasi ne mai kyau muna roƙa da wurin da yake gabata mu waɗanda kuma iyaye suka rage da rai Allah ta rubu da ke ƙara mu lafiya da ni ban fara ko ba wani kawai ko ko ba za ka san muhimmancin da wani baya eh idan ba a ba an da yake walla ba da lahu min annasin da ba haka ne sai ne gidan baya na zaka ko da bai sai ta ka kuma yau amma ba hukuna kwanciya ya mutu kawai wani zai zo yana ganin kuma kawai da ta yi ne da ba a da ba zai iya taka godo gidan da amma in zai zo da ka sai gidan mu na kuma na mu yi da ta wanda zai yi da da shi ta ba zai kuma iya magana kana da wani ya ba da yi duniya ala ko da zai ya hada kan duniya a kai da da ba ya iya yi da da mu yi da ba ya da da ba ba ya da da ba لا balan da fata a babban musulunci wannan kawancin da zama lafiya an kuma har ba da wani rawa saboda ya ɗan zama da annabi ya zo ya haɗa mutum biyu dan makarantar madina sai suka ce yau ne ke zama da alarba ba da hadari sai da aya ta soka a jidari da za ka ce to yanzu kowa ya wanda da zaka yanzu amma da makoki yana ka da mu ko ga da Allah ta ce yo ba da ni ni ni ni da ta ka da Allah ta mun sai wa rai Jibril da muke bai da yin wasiya a kan makoki sai da ne tsammani cewa idan mutum ya mutu makoki zai gani saboda yadda Allah ya kira da saboda haka yana da mahimmanci sai da aya ta dauka wani kullum da aka mawani ya yi mata da alwani da yi wal asabu wannan ina aka yi kaimanu ba a hannu da kiwo da na ta ka ce a daga yanzu kowa da an haɓa wajen mata da kalwani da yi wal asabu daga yau magadan su ne iyaye da yan uwa da sai aka wari su wajen sai dai ga wasiya a ba wa mutum wani abu وأردنا أن نمشي وإلى حضرة المسلمين أما يجب أن تقول ما لا تنعي ألا لكن يقول لك أنه قد أعلمت بوجود وبعدين في وإلى الله ألا ورسول الله ورسول الله يبقى حرام ولا يرى يعمل ذلك الآخر ولكن قد تعلم على غير رسول منذ غير المتقدم والآخر da iyayen wayannan bayan Allah da namu iyayen Allah da su da baba Allah ko su da yi da baba da namu ne do wannan sai da yau ba su da yau da da yi Allah ta fara mu da yi da kowa da yi Allah ta fara da kowa da yi duniya da lafiya azumi da yake bin faro da Allah da kuma ya fita wa kai ne kowa ne ko ya da bayan da yake da Allah ta fara da kowa ne Allah ta fara da kowa da yake da Allah ta fara da kowa ana ba koyo ko abin da yake da ya ko da gari Allah ya يقول لعل أفعال الله في الدنيا لعل أفعال ما يوفى إليه بالقول الجمهورية لعل أفعال ما يحيى إليه بالقول الجمهورية ما هو على الدنيا أن يجعل على أو أن يجعل في الدنيا في ما هو على الدنيا أن يجعل على wannan da ta kawo na da wani da ya yi da ya ka kawo da wani da ya yi da ya kawo da wani da ya yi ba su yi aiki da za a da ya yi da ya kawo da wani amma kuma an yi da ya kawo da wani da ya yi da ya kawo da wani da وجعل بأيدينا سيدنا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على